a masu kallon mu barkan murar haka da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a halin yanzu a muna a nan sabon gida a da ke karamar hukumar mulkin gudu a ta jihar zamfara a inda gwamnatin jihar zamfara karkashin jagorancin honorable dr bello muhammad matwallan mararin za ta kaddamar da a miƙa a asibitoci a ga dukkanin gundumomin jihar zamfara kwara 147 a wannan kokari dai ne na gwamnan jihar a honorable dr bello muhammad matawallan mararin ganin ya ba da gudunmawa ta musamman bangaren da ya shahi a kiwon lafiya wanda a dukkanin gundumomin mu guda 147 na jihar zamfara an samar da irin waɗannan asibitoci waɗannan asibitoci a asibitoci ne wanda sun ka ƙunshi a ɗakunan kwantar da marasa lafiya a da kuma ɗakunan da za a rinka duba mata masu juna biyu idan sun zo haihuwa wanda tun hawa kankara ga mulkin sa idan ba amince ba ya yi kokarin samar da motoci a dukkanin general manyan asibitocinmu na jihar zamfara baki ɗaya domin sauƙaƙa ma al'umma ta ɓangaren kiwon lafiya a wanda baya ga wannan yunkuri da gwamna ya yi ya kuma kokarin samar da babura masu kafa uku uku domin ɗaukar mata masu a juna biyu da sun ka zo lokacin haihuwarsu a waɗanda waɗannan babura dai akwai wurin da likita ko in ce unguwar zoma za ta iya zaunawa domin ta ba da taimakon gaugawa tare da fanka domin tabbatar da cewa mai juna biyu wata jiga ta baka a kai a wannan asibiti waɗanda waɗannan babura za su taimaka wajen shiga lungu da sako inda mota ba ta shiga za su shiga su ɗauko a mace mai juna biyu wannan rana a mataimakin gwamnan jihar zamfara sanata hassan muhammad nasiha gusau shi ne zai wakilci mai daraja gwamnan jihar zamfara wajen kaddamar da a miƙa waɗannan ayyuka da shi gwamnan jihar zamfara yi zuwa ga hukumar da ke kula da waɗannan asibitoci wanda a wannan wuri akwai sarakunanmu na musulunci da sun ka samu halartar wannan wuri da sun ka hada da sarkin katsinan gusau da kuma mai martaba sarkin kwatarkwashi da kuma mai martaba sarkin maru da kuma mai martaba sarkin a ƙauren namuda da dai sauran uwayen ƙasa da kwamishinoni da masu ba gwamna shawara jami'an kiwon lafiya da 'yan siyasa da masu kansu al'ummar a wannan karamar hukumar mulki da ma jihar zamfar baki daya da sun ka samu hararta wannan wuri wanda a halin yanzu za mu kawo muku cikakken bidiyon yadda wannan shiri zai kasance insha Allah. a muhimmanci musamman mutanenmu na karkara a kan wannan na yi bayanin cewa mai daraja gwamna tun ya kula da manya-manyan asibitota mun sani an samu musu da nan motoci na ɗaukan marasa lafiya an ce a yan an kai an ba albasa ruwa a ba zo to shine mai daraja gwamna bai manta da ɗimbin mutanenmu da suke cikin karkarin ne ba shi yasa yau a ba da waɗannan motoci na ɗaukan marasa lafiya guda 147 da za a raba yau insha Allah ga duka wa'annan one functional BHCs da suke cikin wannan jiha cikin bayanin da na yi na ce a matsaloli na harkar lafiya masana sun kasa su kashi uku matsala ta farko ita ce abin da ake ce ma delay in decision making wato lokacin da mara lafiya ya kamu da mara rashin lafiya lokacin da zai ɗauka kahi ya tafi asibiti da kuma a hanyar da zai amfani da ita wurin cimma asibitin ya Allah da mota ne ko da mashin ko da kafa ya danganci da yadda zarafi ne yake kahi ya cimma asibitin na uku shine samun kyakkyawar kulawa a lokacin da ya cimma asibitin da yake wanda abin da yake karfafa wannan shine samar da ma'aikatan lafiya wurin asibitocin da za a gudanar da wa'annan aikin lafiya da kuma magunguna a wa'annan aikin a ma'aikatu to a wannan na ce a mai daraja gwamna ya riƙa ya kammala wa'annan ayyuka saboda a matsayin ma'aikatan lafiya tana da fannoni daban-daban zai bayanin akwai ma'aikatan kula da magunguna wannan tana samar da magunguna a wayannan ƙananan asibitoci da manya akwai a hukumar taimakekeniya wata ke samar da tallafi na kudin aikin lafiya din akwai hukuma asibitoci manya wanda aka sani da hospital services management board wata ita ma tana gudanar da aikinta idan aka haɗa waɗannan ma'aikatu gaba ɗaya za a ga cewa harkar lafiya in allah ya so daga yanzu za ta ƙara bunƙasa a wannan jiha daga ƙarshe na yi godiya ga mai daraja gwamna domin samun damar zuwa wannan taro bancin duk yawanci a ayyukan da yake gaban shi muka yi godiya kuma ga uwayenmu sarakuna da manya-manyan 'yan siyasanmu malamanmu na addini da sauran jama'a muna godiya ubangiji Allah ya saka da alhairi assalamu alaikum warahmatullahi farin ciki da Allah nuna muna wannan rana da muka zo domin mu shaidi kaddamar da mashina 147 ga asibitocinmu da mai girma gwamna ya gina a mazaɓinmu 147 zuwa ga ma'aikatar lahiya ta jihar Zamfara. Wannan shiri tabbas ya nuna mai girma gwamna mutane shi suna ga zuciyar shi. a yi da wannan shiri ne bayan gina wayannan asibitoci 147 saboda sauƙaƙa sufuri zuwa wa'annan ƙauyuka da aka gina wa'annan asibitoci mai girma gwamnati ya samar da waɗanda ambulances su 147 ga kowace maza bayan inda aka gina wannan da wannan muka godiya ga mai girma gwamnati kan wannan gagarumin wabasa da ya yi da Allah su wanda Allah ya saka mashi da alheri hukuma shugabannin ƙananan hukumomi da wayannan asibitoci suke a ku ku sa ido don ganin ba a yi a walakanta waɗannan kayayyaki ba an yi su ne don sauƙaƙa ma al'umma na ganin sun samu sauƙin isa asibitoci domin ceton rayuwarsu muna godiya da duk hukumomin da suka bada gudunmawa na ganin wannan sha'anin kiwon lahiya la'inganta godiya ta musamman ga ma'aikata lahiya ta yi ganin ta ƙoƙarin ta tabbatar da ganin an yi wannan kaddamawa a wannan rana muna godiya ga mai girma mataimakin gwamna wanda ba dare ba rana ya yi tsaye ya tabbatar da dole sai bukin ya tabbata mai girma mataimakin gwamna sauran jama'a muna godiya Allah ya saka muku da alheri assalamu kamar da na faɗa a takaice a cikin turanci shine mu muna tare da dukkan aiki na alhari a matsayin na uwayen jama'a kuma wannan tunani da aka yi da kirkiro wa'in abubuwa ba ƙaramin tunani ba ne kuma ba karamin nasara za a samu dukkan harkar rayuwa ba ta yi sai da lahiya kuma haka ana cewa lahiya a wani babu da fushi da idan aka yi wannan an taimaka ma jama'a kuma na so a tana da cewa akwai marayu suna nan suna da makarantun ne amma suna bukatar abin bunƙasa su kuma a samun musu abuwa wanda za a ci gaba da gudanar da su kuma na fatan wannan aiki na alkhairi kar a gudu kar a ja da baya a ci gaba da yinsa kuma a shirye muke mu ba da gudun gudunmawarmu an gode kwarai wasu lamu lokaci na ganin cewa mun zo mu bude wannan asibiti ko kuma asibitota ɗari da arba'in da bakwai wanda ke da yanzu muna da a asibiti ɗari da arba'in da uku kammala muna da motoci ko kuma in ce masu na masu taya uku da cewa ambulances ne wanda ke mun yi kokari mu ga cewa an gabatar da su ga kowace asibiti da nan da aka gina ɗari da arba'in da bakwai a nan ina son mai wanda wannan dama duk wanda mai dama gwamna mai dama gwamna ya nuna tausayi da sun taimakawa ga talakawa bayan gina asibitota da aka yi da bisi da bisi da buɗa wacce karamar hukuma ta yi rikota kuma ko wacce mazaɓa an gina asibiti makamancin wagga ba asibiti da aka gina ba kuma ya yi ƙoƙari a ga cewa an ba da motocin da za su taimaka wannan asibiti a yau muna ƙaddamarwa, muna hannun tawa asibiti ɗari da da arba'in uku zuwa ga shugabannin ƙananan hukumomi tare da uwayen ƙasa muna hannunta ambulance bakwai zuwa ƙananan hukumomi tare da uwayen ƙasa yau ga munan a wannan mazaɓa wanda yake wannan mazaɓa babban mazaɓa ce saboda musamman ta shi yasa muka yi tunanin cewa ya kamata mu zo nan sabon gida a buɗe wannan asibiti wadda take asibiti ce a kan hanya za ta amfani mutanen garin kuma za ta amfani dukkan matahiya na wannan hanya yau allah ya azurta mu da hannunta asibitota uku zuwa ga ƙananan hukumomi guda goma sha hudu tare da kowayen ƙasa na wannan ƙananan hukumomi Allah zai azurta mu da hannun tababura 147 zuwa ga mazaɓu 147 a nan godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga mai girma kakkakalin mutum Allah maradin ganin cewa ya zaƙalo tunani ya yi dogon tunani ya ga cewa talaka tun daga mazaɓa har zuwa karamar hukuma ya samu kulawa ta musamman akan aikin laya kuma ya samu ba da magani kyauta kuma ya kasance idan akwai mace mai ciki wadda ba za ta iya kawa birni ba ya samar da mota wadda za ta ɗauko mace mara laya ko miji zuwa ga asibiti wannan ba ƙaramin kulawa ba ne ga dukkan ɗan siyasa da ya wannan zurin tunani ya taimaka a irin wannan a nan ina sayan wanda wannan dama mai kira da cewa gwamnati ta kashe magudan kuɗi masu ɗumbin yawa da gina wannan asibitota da sauran nan motoci zuwa ga ƙananan hukumomi zuwa ga mazaɓu don haka kamar da mai girma gwamna ya umarce mu da cewa a sanar da cewa shugaban ƙaramin hukuma shine shugaban wayannan asibitota da kuma wayannan babura ƙarƙashin agency na primary health centers don haka idan an to wayannan kaya yau to ya zama ƙarƙashin kulawar wannan agency tare da shugaban ƙaramar hukuma tare da wayan ƙasa don haka wannan asibiti ta yau za mu kira shugaban karamar hukuma mulki ta bungudu za mu kira emiya na kwashi, za mu kira babban ƙasa alayi lawali ismaila su fito nan a gwada ma masu da cewa su aka hannunta mu duk asibitota da kuma wa'annan babura zuwa gare su ba a ɗauke su cewa in an bayar ba an watsa. tattali ko kuma su an dina mai girma gwamna ya yi nashi aiki ya gama da ya gama ya hannun tashi a lokaci aiki na ku ne ƙasa da ke kula asibiti ma ku ɗaukar mata wakilai na musamman domin wannan asibiti gwamnati a tabbatar da cewa kowane lokaci kayayyakin da a ciki da likitocin da ke nan da tsabtace wannan asibiti tana hannunku domin amfanin kanku abin bakin ciki ne ga cewa gwamnati ta yi tunani zurin tunani irin wannan aiki amma abin bakin ciki ne idan an waye gari da saye ko bayan shekara ɗaya ko wata shida kaga kayan da aka kashe an kwashe an kashe kuɗi a kansu an kwashe kayan ko kuma ya kasance amfanin da ya kamata a yi da wurin ya zama to ba a yi da shi don haka gwamnati ba za ta kashe kuɗi ba maƙudai ta zo ta hannunta muku a mai da kayan nan kayan kwashewa ko kuma kayan banza ba za a yarda ba daga yau duk gwamnati ta yi amfani irin wannan da damarta ta kashe kuɗi to za ta hannunta kayan nan ga wayannan mutane na wannan yanki lokaci ya yi na al'umma su zo su rika kayan gwamnati da laƙe da gaskiya da kulawa ba za a koma yadda a baka ba a yashe ko kuma ya zama to kayan nan bayan an yi amfani an kashe kuɗi a zo amfani da su zama to amfani nan ba shi aka da shi ba haka ina son da wannan dama yanzu in kira uban ƙasa na wannan gari ya shigo yanzu nan gaba a gaba wajena na sabon gida sannan ina kiran jami'a na karkashin ma ya taso ya zo Ina kiran kantoma na bungudu ya zo nan. Ina kiran shi dokta na primary health tare da permanent sakatare na ministry of health su zauna a matsayin kwamiti su fuskanci al'umma a shaidan da al'umma da cewa gwamna ya yi nashi ya gama ku dawo daga nan a dawo daga nan ina uban ƙasa mai mantaba jami'a na wutar kwashi mai girma kantoma kantoma na bungudu mai girma uban ƙasa a yau ga asibitota nan za mu hannun ta muku guda goma sha ɗaya motoci nan ambulances guda goma sha ɗai da wannan yanki na kurankashi da yankin mungudu mazaɓu goma sha ɗaya ne asibitota goma sha ɗaya ne motocin nan goma sha ɗaya ne ga hukumar primary health nan ita a wakilin gwamnati za ta zo ta rika zagayawa gare ku daga yaya kuka rika wannan asibitota abin bakin ciki ne a jiya wani da muka samu wannan asibiti gwamnati ba ta ji daɗi ba an iske share ɗanɗan share ɗanɗan haki a cikin wannan asibiti tamkat ba ku za ku kwanta a cikinta ba gwamnati ba za ta koma kashe kuɗi ba ta kashe kuɗi kuma ya kasance ba amfani da kuɗi na da aka kashe ba A hakikatan makarantar da secondary an ware kware kwanoni ana sace tebura wannan abin bakin ciki ne gwamnati ta kashe makudan kuɗi a zo a yi don al'umma amma al'ummar yanki ya kasance ba su kula ba to mai girma emia eh, wa'ina asibitota da ke karkashin ka irin samawa da sarkala da nan sabon gida da zarar hannun ta suka zaka yanzu kwamiti ne ƙarƙashin ka ka ƙara sa kwamitotar nan su riba in wani za a ƙara ka ƙara gwamnati ba ta hana ba mu ne abu da muka so kullum idan dakta ya zo tare da famana sakatare na ma'aikatar laya su zo su iske asibitin nan tsantsantsar kamar da an kai ina son yawa da wannan dama da suna allah mai rama mai dunkai ya hannun ta yin makulai na wannan asibiti za ga kantoma kantoma ya hannun ta su za ka. na zuwa gaban kasa ta muna sakatare ke adin yake mukamin mukallar nan a matsayin ina ina na ko ina da shi da gane hukumomi